الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 21 ga watan 6 shekara ta da tara. hijiriya wanda shi ya dace da tara ga watan uku shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 38 a cikin wannan littafi mai albarka na alfasul fi siratar rasul muna <coughs> kisar kashe kankan muna kisar bani ƙuraiza gazuwatu bani ƙuraiza in za ku iya tunawa mun fara magana akan bayan an dawo daga yakin ahzab gwalalo manzan allah da sahabbansa sun cire kaya mala'ika jibrilu ya zo yake ce da manzan Allah sallama ai har kun cire kayanku to mu mala'iku ba mu cire ba ya ce da su su shirya su tafi bani ƙuraiza don su mala'iku sun kimta bani ƙuraiza so yi waɗanda yahuda da suka saba wa annama alkawari na zaman lafiya da aka yi a madina cewa su ba za su yaƙi musulmi ba musulmi ma ba za su yaƙe su ba ya ce da su ku tafi su sahabbai la yusalli yana ahadukum al illa fi bani quraiza kada ɗayan ku yi sallar la'asar sai a bani quraiza to sai aka samu sabani wasu suka yi a hanya wasu kuma sai da suka isa suka yi to ne muke tattaunawa yadda imam ibn kafir ya kawo saɓanin malamai a kai ita sallar la'asar ɗinnan tana da muhimmanci kwarai Allah ya ce hafizu ala salawati wasu salatin musta yace wa hiya salatu al-asr ala sahih al bihi insha Allah zance goma sha duk malamai sun tafi akan sallar la'asar ake nufi ku kiyaye salloli da sallar tsakiya ita ce sallar la'asar ita ce suna ta zo ta ce lalle a kula da ita imam ibn kasir ya ce fa in kana kana ta'khiru salati lil jihadi hina idin ja'izan kama annahu sallallahu alaihi wasallam akhara al asra wal maghrib yawm al khandaq washtaghala bil jihad والظهر أيضا كما جاء في حديث في حديث رواه النسائي من طريقين فالجواب, فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا فقد تأسف على ذلك حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال والله ما صليتها وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم kana nasiyan laha لما هو فيه من الشغل كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أنا زام تتوناني ينزكم أكي أبن الله تتونا أكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ba su samu damar um, um, ba a samu daman yin sallar la'asar din nan ba kamar yadda bai zargi kowa a cikinsu ba wai don saboda ya halatta a jinkirta sallah saboda jihadi wasu malaman suka ce shi ne ibn kafir ya ce idan kana ta akhiru salatu lil jihadi hina idan ja'izan in wani ya ce jinkirta sallah saboda jihadi a wannan lokacin ya halatta kamar yadda ya zo a riwaya wanzan Allah ya jinkirta la'asar da magariba a ranar yakin ahzab yakin gwalalo ya shagalta da jihadi bai samu yin la'asar a kan lokaci ba bai samu yin magariba a kan lokaci ba a yakin gwalalo yakin ahzab da ya gabata har ma da azahar كما يدينو اتشين رواية النسائي أم تايو يبدا يبدا تويتي أمسر والنشين فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا أم إذن هرما أن يد أميك ويأتشين بتقدير تسليم هذا تو أما وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا النبي ببرر وأن ننسلوا لي بأ saboda mantuwa faqad ta'assafa ala dalika wa annahu lam yatruka yawma idin nisyanan kuma ya nuna bacin ransa shine ta'assuf ya nuna damuwar shi har lokacin da sayidina umar yake ce da shi ya manzon Allah ban yi sallar la'asar ba har sai da rana ta kusa ta faɗi kadati shamsu ta group sai annabi shi ma ya ce wallahi ma sallaitu yi shi ka wallahi ni ma ban yi sallar asar din ba yau ga wani yanayin da annabu ya ya makara bai samu yin sallar a kan lokaci ba to amma shi ne suke cewa wannan maganar da ya ce wallahi ni ma ban sallace ta ba وهذا يشعر بأنه صلى الله كان نسيانا لها wannan zai nuna kamar annabi mantuwa yayi, ba kamar yadda aka ce ba mantawa ya ba a mantawa ya tun da ya cika aini ma ban sallace ta ba ka kamar na shagaltu na manta ban samu ne sallah ba kamar yadda rushin bukhari da muslim riwayar ali bin abi talib annabi ya faɗa shagaluna an salati wusta salati al-asr wannan mutane kafirai sun shagaltar da mu dangane da barin sallar tsakiya ita ce sallar asar kaga nan ya faɗi ita ce sallar wusta din hafizu ala salawati wa salati wusta sai ce salatul asr yace Allah ya cika kaburkansu da gidajensu da wuta saboda damuwar da yi har sun kai ga saboda yakin da muke da su ba mu samu kai sallah ba wannan yana nuna annabi yana himmatuwa da sallar la'asar kuma ya nuna ɓacin ransa akan haka kuma haka mumini ya kamata sifantu yayin da wata ibada mai muhimmanci ta kubuce masa bai samu damar yin wannan ibada ɗin ba to ya kamata ya nuna damuwarsa wannan shine zai nuna cewa yana da himmatuwa akan aikin Allah amma idan ka ga mutum abin da ya shafi addini ya kubuce masa ya rasa shi bai nuna damuwa ba to wannan ya nuna addini bai dame shi ba misali mutumin da ya zo ya rasa sallar jam'i imani yana nuna cewa in mutum bai samu jam'i ba zai ji ba daɗi har ma a ga alama a ce mai ya wallahi na rasa jami'i ne saboda shi ya saba bayan sallar shi shi sai dai rashin lafiya ko uzuri na rayuwa amma wani shagali na yau da gobe kurin wanda bai kai ya kawo ba ya sa ka bar sallah kuma ka ji ba you a oke ba wata matsala kawai wannan akwai rauni a ciki kuma daga nan ne shi yake shigan mutum yana ratsa shi yana ratsa shi har maye wata ran maye hana kama zuwa jam'in ma gaba daya ko ya hana ka wani aikin alheri gashi nan abu ne mai kyau na alheri baka yi shi ba amma a ranka baka jin zafin nisa baka yi shi ba amma in wani abu ne na duniya ya kubuce maka ka rasa shi to kana nuna damuwa da ɓacin rai saboda ka rasa wannan abin na duniya ya ziga ka saboda ya nuna maka wannan abin duniyar ya fi maka muhimmanci sama da abin da zai kai ka ka samu rahama garin ubangijinka wannan shine fiqhun da zamu iya dauka anan wal hasilu anna alladhina sallaw al asr fi at-tariq jama'u bayna al ajillati wa fahimu al ma'na falahum al ajru marratayn wal akharina hafizu ko hafazu ala amrihi khas falahum al-ajr radiyallahu anhum jami'uhum wa ardahum yace abin da yake faruwa shine waɗanda suka yi sallar la'asar a hanya din nan ba su bari sai da suka je banu ƙuraiza ba sun haɗa aiki da dalili guda biyu wa fahimul ma'ana kuma sun fahimci ma'anar da ake nufi me dalili guda biyu sun bi umarnin fita da wuri din tunda ba su tsaya suke sallah a madinan ba na biyu kuma sun bi umarnin kula da sallar la'asar a yi ta akan lokaci kaga su yasa suka tafi suka misalta umarnin annabi na a fita din an fitan sannan kuma suka misalta yin sallah akan lokaci waɗannan kuma sun kiyaye umarnin annabi ne guda ɗaya su waɗanda sai da suka je banu za suka yi sallah umarnin manzo Allah guda ɗaya suka kiyaye na cewa kada su yadda su yi sallar la'asar sai a banu ƙuraiza su sun fahimta cewa kar a yi la'asar ɗin sai a banu to su ma fahimtar su ɗin duk da cewa ya kamata a ce sun yi sallar a hanya akan lokacin ta bai kamata su jinkirta ta ba to amma dai abin da suka fahimta daidai ne akan abin da suka gani, shi sa za a ba su lada guda waɗancan kuma suna lada biyu imam ibn kasir yana so rinjayar mana cewa waɗanda suka yi sallar la'asar ɗin akan lokaci a hanya su ne suka fi dacewa to shi kenan yanzu gashi an zo za a fara yaƙi wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rayata علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ونازل حصون بني قريظة وحسرهم خمسا وعشرين ليلة وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد ثلاث خسال إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد بن مع محمد في دينه وإما أن يقتلوا ذراريهم ذراريهم ويخرجوا جرائدا فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخره أو يخلصوا فيصيبوا بعض الأولاد والنساء وإما أن يجمعوا أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرهم فأبوا عليه واحدة منهن وكان قد دخل معهم في الهسن حيي بن أخطب حين انصرفت قريش لأنه كان أعطاهم أهدا بذلك حتى نقضوا الأهد وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه فقال له علي رضي الله عنه لا تقرب منهم يا رسول الله خشية أن يسمع منهم شيئا فقال لو قد رأوني لم يقولوا شيئا فلما رأوه لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ya ɗauki tutar yaƙi ya ba wa Ali bin Abi Talib da man ba a yaƙi sai da tuta shine komanda kenan na wannan yaƙi na banu ƙuraiza ya ce rike tuta kaje madinan kuma gaba ɗaya da aka tafi sai sa wannan sahabinsa abdullahi bin umar maktum makahu ya ce ya rike madina bisa ga ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya yakan sa wani ya kula da kujerarsa abdullahi ibn umar maktum al'a'ma makaho ne shi ne aka bawa ladani na annabi shi aka bawa ya rike ragamar rikon garin sai ga manzan Allah na zala husuna bani ƙuraiza, ya sauka a gidajen waɗannan yahudawa na bani ƙuraiza, ya kewaye ainihin wato garin ko unguwar tasu musulmi a lokacin sun kai mutum dubu uku suka fita su kuma a lissafi an ce sun kai mutum ɗari hudu ya tsare su ya kewaye su ba shiga ba fita ba fita kasuwa a siyo wani abu babu zuwa gona ba hawa dabbobi a je a yi cefane ko wani abu suna gidajensu kwana ashirin da biyar da dare daya. kaga babban aiki ne wannan kawai an tsaya an yi charkwai charkwai ba a shiga garin ba ba a basu kuma suka fito ba wannan hikima ce daga cikin hikimomin yaƙi a gajiyar da waɗanda za a yaƙa kafin a yaƙe su a yunwatar da su sai sun gama cinye abincin da suke da shi a garin tunda ba san za a zo a kewayen sun ba sun gama cinye abincin sun buƙaci kayan masarufi sun fara galabaita a lokacin za su zo su nemi sun shugabansu mai suna kabi bin asad a wannan lokacin ya bujiro musu da wasu ra'ayyuka guda uku su ne salasu kristal shawara ya basu ya ce na farko ne ko ne su musulunta su shiga addinin muhammadu su huta da wannan wulakanci ya kwana 25 an tsare su su shiga ba fita wani shugaban su yake gaya musu wannan a wannan lokacin ko kuma su kakkashe ƙananan yaransu da matansu su kakkashe su su fita jara'ida in an ce jara'id empty ba komai a hannunsu su je su ta yaƙi har sai sun ƙare gaba ɗaya kar su bari muhammad ya zo ya kwace ‘ya'yansu ya kwace matansu su da kansu su kashe su su kuma su fita su yaƙi muhammadu su su ɗari hudun nan su je da wannan wulaƙancin gwanda duk sun mutu gaba ɗaya sun kari muhammadu su yaƙe shi in ya so in sun samu nasara sun kori muhammadu shi kenan idan ba samu nasara ba muhammad ya kashe su zai shi kenan ko kuma su yi ƙoƙarin ƙauracewa ko su gudu daga baya sa samu 'ya'yan nasu da matansu wannan wani ra'ayi ne au ko kuma an yi yahjimu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi ko su bari sai ranar asabat su kaifar maki wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa ne ya amana musulmi da sharrahu yayin da musulmi in asabar ta shigo za su ji sun amintu daga sharrinsu saboda su musulmi sun san ba yahudi baya faɗa ranar asabar kun gane ko hikima sun musulmi za su ɗauka ai yau asabar ne su ma ba za su yi wani abu ba sai musulmi su zama sun saki jiki to su ya ce mu yi amfani da wannan lokacin da musulmi sun amantu suna ganin ba za mu kawo musu farmaki ba kawai sai dai su ji mun afka musu ranar asabar da duba fa mutumin da yake kewaye fa an tsare shi baya fita shi ne ke wannan tunanin bari ya je ya cutar da wani fa abau alaihi wahidatan hunna. suka ce ko ɗaya ba za mu ɗauka ba cikin wannan ra'ayi ko ɗaya ba mu yarda da shi ba to akwai wani bayahudi babban bayahudi huyai ibn akhtab mutumin khaibar ne shine wanda annabi ya auri yarsa lokacin da aka je yakin khaibar shekara ta bakwai safiya binci huyai ibn akhtab yana nan cikin ra'ayin sannan mugun ra'ayi na yahudancin da fada da musulunci to yana tare da su fadda kala ma'ahum fil hisri huyay ibnu akhtab hina sarafat ƙuranshin yayin da quraisha suka juya suka tafi ashe shi huyay ibnu akhtab ya shiga wannan guri na banu ƙuraiza wadannan yahudawa saboda ya musu alkawari lokacin da suka warware alkawarin nan in za ku tuna ba ba ba shawa suka taho daga maka suka ziga su suka ce ku kari alkawari mu yaki muhammadu ba to kaga yanzu qurayshawa sun gudu sun tafi sun koma maka su kuma wannan duk labarin da ake a madina ne to shi wannan ku yayi ibn aftab ai yayi musu alkawari lokacin da yace in sun warware alkawari zai taimake su zai yi kaza su zo a haɗa kai a yaƙi muhammadu لأنه كان أعطاهم أحدا بذلك حتى نقضوا الأحد سكور وري القول والله ما لن بريكش وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبعون أصحابه ذلك suka kama zagin annan Muhammad sallallahu a wannan lokaci zagi zagi na rashin mutunci kuma suke zagin a fili da ƙarfi sahabban annabi suna ji suka ce ku ji ku je ku gaya masa mun zage shi a madina fa a cikin gatan annabi ina so ku gane wannan rashin mutuncin da suka yi don ku ji hukuncin da annabi zai musu bayan karya alkawari an yi alkawari an rubuta ku zauna a garinmu majina duk da cewa ku yahudawa ne addinin mu ya saba da ku amma mun ba ku dama ku zauna ku yi noma ku ci abinci ku yi sana'ar ku ku yi addinin ku da yahudancin ku amma kar ku yaƙe mu mu musulmi mu ma kuma ba za mu yaƙe ku ba sannan kar ku haɗa kai da wasu da za su tsallako su shigo madina su yaƙe mu kar a haɗa kai da ku suka ce sun yarda amma da aka tashi wannan yaƙi na ahzab sai gashi sha sun tsallako sun san fa da alƙawari tsakanin annabi da banu quraiza wadannan yahuda tunda an ba su wata alfarma ne su zauna a garin madina ya kamata ya kore su tunda ba garin su bane suka zuga su suka karya alƙawarin kuma kullum suka yi ta zagin annabi ga karya alƙawari ga zagin lokacin da aka zo ana ana wannan kewaye su kwana ashirin da kaza din ba abin da suke faɗa sai sharri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma zagin ba ɓoye suke ba ku da aka zo aka kewaye ku da halakar da ku kuma duk kuna zagin wannan bawan Allah manzon Allah sassan ya tashi abin ya dame shi ya tashi ya ce bari ijiyar je same su in ji manzan Allah sai Aliyu ya ce a zauna zauna ya rasu karkaji karkaji cikinsu karkaji saboda Aliyu yana jiye masa tsoron bai zai faru shi kuma annabi jarinta irin tasu ta yi yunkura da shi ce bari ya tashi ya je ya shiga cikinsu. na farko idan ya je akwai hadari a rayuwarsa ɗaya kenan na biyu kuma zai ji wannan zagin su sahabbai sun ji sun daure amma shi annabin bai ji zagin ba to idan ya je zai ji wannan zagin za su gan shi masu su zage shi a gabansa inda ba yahude ne malam waɗannan su ne yahudawa da kake ji ana cewa yahud yahud nan, waɗannan su ne don ka fahimce su tushen su kenan asalin su kenan ba yahude baya son musulunci ba yahude baya son musulmi ba yahude hada yake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ji kana son sa kana kaunarsa to kaga sai ka sama wa kanka wurin zama kana kaunar mai kin annabi kenan suna fada da ku amma kuna son su kun fi so ku yi rayuwa irin tasu tsari irin nasu mu'amala irin nasu sun mallake duniya sai abin da suka ga dama suke so a yi kuma duk abin zai yi ya shafi musulunci to fa ba sa su abin nan ɗinsa a yi shi yanzu wannan sarauniyar ingila nan da take ta take ta wasu abubuwa na daban mamaki ta fito da kanta ba sa ta aka yi ba ta ce ita dangin annabi ne warai kuwa ta ce ai jinin annabi ne ita sarauniyar ingila ta faɗa aka yi ta hayaniya waye waye aka yi ta cewa kaza kaza kaza sauransu a ah, zai iya yiwa haka ne zai iya ba haka bane ta ce dangantakanta yana cike har da annabi muhammadu wasu musulmi <laughs> sai suke ganin kamar ai wannan rena hankali ne cin mutunci ne wanda kuma ba haka bane kaddara ƙarya take yi yanzu ba wanda ya isa ya kore tabbatar sai wanda yake da ilimin nasaba din aka dubi cin dangantakar tata shin hakan ne ko ba hakan bane kaga dai in tana kinsa to ba za ta danganta kanta gare shi ba girmansa da shahararsa da matsayinsa sa har take kwaɗayin ma ta faɗa a duniya cewa tana da alaƙa da shi kaddara ma ƙarya take misali Kaji wannan to amma duk da haka wannan ba zai kara mata komai ba tunda bata yi kalmar shahada ba amma dai a je ta faɗa ɗin alƙalli ta rage wata gabar ga musulmi abu na biyu sai gashi ta nemi gayyata da kanta ta ce tana so ta je masallaci masallaci ƙaton masallaci sama da wannan ta ce kuma a karanta mata ƙura'ani sarauniyar ingila suka sa mata mayafi ba wanda ba dan kwali take yawo suka sa mata mayafi ta lullube kanta suka sa mata safar hannu a nan gurin da kafa suka sa mata dogon suke da tsirara take daga ita sai gajeren suke tana wannan za su shiga masallaci da yan rakiyanta duk aka lullube musu kansu ta shiga irin nan haka ta zauna aka samu wani makarancin qur'ani ya karanta mata suratul rahman ya yi ta zabga mata fabi ayi ala rabbikuma tukazibat ta nufu wallahi daga ganinta tana kallon sa wato karatun nan yana ratsa ta da ya gama karatun sai take cewa kai wannan abin ya fi music daɗi <laughs> ta ce tana jin music amma daɗinsa ya fi music gashi ba da a ciki amma ya raba ta aka tanadi ƙur'anin aka bata aka ce ki je ki rinka ji wataƙila Allah zai yi wani abu ne na ban mamaki a duniya amma ɗan wannan abun da take yi da sauƙaƙa wa musulmi a ingila din a mulkin ta ita da kuma yadda addini yake yadda ka san gobarar daji yake yaduwa ka san yanzu bincike ya nuna a duk duniya ba inda ake shiga musulunci rapidly irin america ingila kasashen turawa nan gashi nan ana ta fada london masallacoci an mayar an rugurguje coci 500 an gina masallace 420 da wani abu abun mamaki wasu yan unguwar ne dukkan sai su musulunta to cocin ta sun sai su mai da ita masallaci haka musulunci yake ta yaduwa a lokacin da ake ta yakar saɗin suna fa yakar musulunci amma kuma Allah ya sa ƴaƴansu suna ta musulunta kuma halin shahid ne, wannan Trump ɗin shugaban Amerika shi kuma yana yana ta bala'i yana ta wannan abin da sarauniyar ingila fa take tana ba su kunya ne kar ta zo fata ta raba kansu ta ja musu matsala ba za fi su yadda da wannan ba yana ta surutai na hauka to in ba sa'a ba idan suka fahimci za ta zama musulma kashe ta za su burin su za su katta wallahi kawai wallahi da ta musu wannan abun kunyar a duniya su a wajensu abun kunya ne dan zai iya yiwa nan gaba matan nan wataƙila ta bayyana musulunci Allah ne yake shiryarwa ko kuma ta musuluntan a ɓoye ba za ta iya bayyanawa ba amma in sun fahimci ta karɓi musulunci to sai sun sa mata guba sun yadda su yi asararta su kashe ta da a ce sarauniyar ingila ta zama musulma alharbu al islam kenan zai yi wahala yanzu maganar da ake fa ana tunanin ma tana magana cewa tana so za ta je aikin hajji da umra ƙwarai da gaske ba ta musulunta ba ba amma ta ce tana so ita dai ta je ta gani yadda suke gani ta je ta ga abin ah, to ta ce ita dangin annabi ne <laughs> to mahallin shahid malam kaka ga yadda yahudawan yanzu suke ta bala'i a duniya ana ta rubutu ana ta comment ana ta faɗin maganganu su kuma wayayyu a cikin suna ta right ne suna da right eh, shi ka san bature haka yake ya ah, no right ne abinda ta ga dama kenan da sauransu <laughs> Allah ce muke musulunci da musulunci. so na faɗi wannan ne don kulla mana alaƙar yadda da yahudanci yake ake ƙin musulunci tun a da kuma yadda har yanzu suke nan suke yi suna faɗa da addinin amma Allah yana da haɓaka ne haɓaka addini yana ci gaba Ali bin Abi Talib ce da shi la taqrab minhum ya Rasulullah khashiyata an yasma minhum shay'an yana jin tsoron kai ya je ji wata magana mara daɗi sai manzo Allah ya ce law qadra auni lam yaqulu shay'an annabi ya ce abba ai in sun ganni ba su isa su faɗi komai ba duzagin da suke yi da rashin mutuncin da suke ina zuwa da sun gani ba za su iya magana ba hakan aka yi kuma annabin sai da ya shi ya je suka gan shi walan mara ahu lam yastati minhum ahadun an yatakallama bi shay suna kallon sa wallahi ba wanda ya iya buɗe baki yace kaza kwarjini shi annabi har nan kwarjini yake musu shiru da ku suna zagi suna zambo to sai kuma manzon Allah ya aika ya dada tura musu wani mai suna Abu Lubaba thumma ba'atha sallallahu alaihi wasallam ilaihim Abu Lubaba ibnu Abdul Munziri al-Ausi wa kana wa kanu khulafa al-Ausi فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أننزل على حكم محمد قال نعم فأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح ثم ندم على هذه الكلمة من وقته فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى يتوب الله عليه وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه رضي الله عنه أبو لبابا yana daga cikin musulmai amma yana da alaka da waɗannan akwai ƙawance tsakaninsa abu da baba ibn abdulmunzir yana da alaka da su waɗannan yahudawa amma shi yana cikin musulmai sai annabi ya tura masa ya tura musu shi ya ce wa kanu ulafa al'ausi su ɗin sun kasance suna ƙawance da wato ƙabilar al'aus ƙabilarsa kenan suna ganinsa tunda sun san akwai ƙawance tsakaninsa da su da ƙabilar shi ƙamu suka miƙe suna ta kuka ka duba babban bayahudi yahudi ka ga ya fashe da kuka ya ga tashi hankali suna kuka da mazansu da matansu suka ce ya abalu baba mai shawararka akan mutumin nan da abinda muhammadu yau ya yi mana a nan zilu ala hukumin muhammad shin mu sauka akan hukuncin muhammadu su fa muhammadu suke cewa sa ce rasulullah saboda ba su yarda rasulullahi bane mu sauka akan hukuncinsa mu yadda da abin da zai gaya mana abin da yanke hukunci akan mu qala na'am sai ya ce da su eh fa ashara bi yadihi ila halqihi sai ya musu ishara sai ce to hukuncin ku muhammadin haka ne yanka duk yanka ku za a yi kaga kamar ya fitar da wani sirri ko ya fitar da wani sirri da ba a bashi damar ya faɗa ba kai da aka ce ka je ka gurin su ku tattauna me na zuwa ka je ka faɗi me za a yi musu wa ya saka ya yi kuskure kwarai da gaske daga baya ya ce ya ni azab yanka sun manadi ma alhadin kalma min wakti yana faɗa sai ce ka amma fa na yi kuskure bai kamata mu faɗi wannan ba na yi kuskure annabi bai ce da je faɗi wannan abun ba wallahi malam saboda tsabar jin tsoron sabawa Allah da yayi da kuma sabawa da annabi ya sa shi fa qama musri'an falam yarji ila rasulillah ya tashi yana mai gaggawa bai koma gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama kawai malam sai ya wuce Madina sai da ya je masallacin annabi fa rabata nafsahu bi sariyatil masjidi ya je da kansa ya samu irin wannan sariya wannan filas din suna ake ce da su sariya a masallacin annabi akwai su da yawa sawari ake cewa da ya je da kansa ya samu igiya ya tamke kansa da kansa ya daure sabai sun tafi can fa suna bari ga kai kuma ga abin da aka tura ka amma da yake ya san ya laifi bai koma gurin manzon Allah ba sai ya dawo masallaci ya zo tamke kansa da kansa ya rantse da Allah wa halafa la yuhillu illa sallallahu alaihi wasallam biyadi duk wanda ya zo zai kwance shi abu baba ya aka yi lafiya bari in kwance ki a kar wanda iya da ita ba ni sai annabi ne zai zo kwance ni ji ba ya daure kansa da kansa kuma yace annabi ya zo kwance shi ma'ana dan annabi ya yadda da tuban da yayi yayi laifi cewa har annabi ya zo ya kwance shi yace kuma shi ba zai sake shiga arda bani quraiza ba abadan kasar bani ƙuraiza unguwar bani ƙuraiza ɗin har da bai sake koma ba ya yi kuskure ya je ya faɗi abin da bai kamata ba labari ya zo manzan ala sallallahu ga abin da Abu Lubaba yi qala rasulullah fa balaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala labari ya zo masa ce da uhu ku kyale shi ji annabi ku bar shi a ɗauren a tattamken hatta ya tuba Allahu alaihi ba zan taɓa shi ba ni ma sai Allah ya karɓi tubansa haka aka yi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana kallon sa a daure abu lubaba yana dan lekawa ya ga annabi ko zai zo ya kalle shi abin nan kure ya wuce ta fadi shi ya rabu da shi ce ba zan taba ka ba sai abin da Allah ya da wa ya sa ka kaje kai wannan malam duba tarbiyyar da ya musu in mutum ya saba wa Allah ya saba wa ka'ida annabi sallallahu alaihi wa sallama ladabtar da shi yake ai zai iya cewa na yi kuskure na tuba amma ya san babban abu ne musamman a cikin wannan yanayi da ake ciki shine hadarin daukan sirri na mutane ka je ka kai inda ba sa ka ba wasu suna da baki kaca kaca kaca kaca duk abin da aka yi sai ya dauka ya je ya yada karancin tarbiyya ne wannan tunda aka sirrance shi ba faɗa ba ba a so a faɗa ne kai kuma tunda ba a baka dama ba wace ka faɗa riwaya ta zo kamar yadda malamai suka faɗa ibn ishaq ya kawo da riwaya mursala an ce yayin da tsaron ya yi musu tsanani bala'i ya tsananta gare su waɗannan yahudawa sai aka ce da su kai ku tsaya fa ku karɓi ku hau kan hukuncin annabi sallallahu alaihi ku huta kawai to ai ba san me hukuncin ba cewa aka ku je ku karɓi hukuncin da annabi zai muku kawai ku ce shi kenan tun da dai kun zo kun karya alkawari kun yi abin da ke ba daidai ba ne shi kenan annabi ya hukuncin da ya dace a kanku to ba su san mai hukuncin ba sai suka zo suka nemi shawar abu lubaba a wata riwayar abu lubaba tun da kaga muna da wata alaka da kai duk da cewa kai musulmi ne me kake gani mu haukan hukuncin annabin nan me hukuncin to ba a faɗa ba kai abu lubaba sai ka tab ya sa hannu a wuyansa haka salat mana yanka ne wasu malamai suka ce suna gani yanzu wannan laifin da ya kai har ya zai daure kansa a masallaci ya tamta kansa ibn abdulbar a cikin al ya yi magana cewa malamai sun sabani me yasa abu lubaba yayi wannan abu ya je ya ɗaure kansa akwai riwayar ma'amar daga zuhuri ya ce abu lubaba yana daga cikin mutanen a wata riwaya kenan yanzu muna magana akan sababin ɗaure kansa a masallacin yana daga cikin mutanen da ba su je yakin tabuka ba kenan wasu suna ganin cewa wannan kin zuwa yakin tabukan laifin da ne ya ce bari ya zo ya ɗaure kansa ya nuna cewa ya yi kuskure ba wai wannan laifin da ya na banu quraiza zamani ba kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya ruwaito ta fuskoki da dama a ƙarƙashin faɗin Allah wa akharu na atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallama ya tuba alaihi wai wannan aya ta sauka ne akan abu lubaba da wasu mutane guda bakwai ko takwas ko tara wanda suka yi wannan laifi takhallafu an gazwaci tabuka ba su je yakin tabuka ba ne ba su su wannan adadi sannan suka yi nadama suka tuba tuban da suka yi shine suka taho masallaci suka ɗaɗɗaure kansu da igiya a jikin amudin masallaci menene aikin na kware din amalu salih din me tuban nasu tuban su shine su aiki na kwarai su gyara ayyukansu mummunan aikin kuma kin zuwa yakin da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wannan ra'ayi na farko kenan na faɗi wannan ne don saboda za ku iya ku karanta a wata kissa ku ji an ce waɗanda ba su je yakin tabuka ba a cikinsu akwai abu lubaba abu lubaban nan da shi da sauran mutane mutum bakwai ko takwas ko tara laifin da suka yi na kin zuwa kin tabuka ne suka zo ta daddaure kawo kansu kaga a wannan kisar kenan ba ba matsalar banu ƙurai zamani ne wasu ba malamai suka ce a'a gaskiya abu lubaba ya yi laifi babba a lokacin da aka je yakin banu ƙuraiza da ya je musu nuni akan cewa yanka su za a yi wanda sa'ad bin mu'az shi ya bada wannan shawara mun karanta da ku a baya ko za mu zo mu da a nan gaba ya ce ya rasulullah ina ba da shawara waɗannan mutanen a yanke su tilas wannan rashin kirkin da rashin mutuncin da suka yi ga abin da ya kamata a musu shine Allah ya saukar da ya ayyu wallazina amanu la takunu Allah wa rasuluhu takunu amanatikum ya ku wanda ku imani kar ku saba wa Allah da manzon Allah kar ku sa mana kar ku yi ha'inci ku ha'inci Allah ku ha'inci manzon Allah kuma ku ha'inci amana Abu Lubaba yaya an baka amana magana ta amana ka je ka gaya musu wai saka wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun to wannan ibnu abdul bar haka ya ruwaito shi wasu malamai sun rinjayar da wannan ra'ayi na kissar banu ƙuraiza ɗin kamar yadda muka faɗa wasu kuma suka ce a duka abubuwan guda biyu sun faɗi duk akan shi abu lubaba ɗin kuma ya zo ya ɗaure kansa don neman afuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yanzu dai wannan akan hanya ne aka bamu wannan labari ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلة إذن سألبة وأسيد ابن آه، سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني خدل من بني عم قريضة والنظير وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرظي فانطلق ولم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقب الأهد ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم خلفاء إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكله وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطئوا له على حمار وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشعل فنعوا إليهم بني قريظة فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة فقال عليكم بذلك أحد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت قالوا نعم قال وعلى من ها هنا وأشار إلى الناهية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلهم مقاتلهم وتسبى ذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم ومن لم يكن أنبت ترك وضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة وكانوا ما بين 900 إلى 700 وقيل ما بين 700 إلى 800 ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة وهي بنانة آه، امرأة الحكم القرضي لأنها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد رحل فقتلته لعنها الله nan malam yake cewa yayin da suka sauka yake cewa banu ƙuraiza sun hau kan hukuncin annabi din sallallahu alaihi wa sallama Abin mamaki sai Allah ya sa wani ya musulunta ba aslama lailata idin a wani daga cikin su ko wasu daga cikin su suka musulunta sa'alabatu da usaid sa'alabatu ibnu sa'aya da usaid ibnu sa'aya da asad bin ubaid waɗannan duk sai suka ce kai mu dai gaskiya mun musulunta ba Allah ya taimake su amma sauran taurin kai suka ƙi su musulunta wahum nafarun min hudr min bani ammi quraiza wan nadir su jama'a ne daga bani hudr daga bani a 'ya'yan baffan waɗannan quraiza ɗin da kuma an nadir suka musulunta amrubin bin su'uda al-qurazi ya fita ya tashi ana cin wannan aka ga sadaf ya fita wannan mutumin amrubin bin su'uda al-qurazi falam yu'lam aina zahab ba a san ina ya fita ba ashe shi daman lokacin da aka zo warware wannan alkawari da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce gaskiya ni ba zan warware alkawarin yace yaya kaga fa kafiri ne yace yaya za mu yi alkawari ba za mu yaƙi mutumin nan mu zauna a sa ya ba mu dama mu zo mu karya wannan alkawari yace ni ba ran ba to sai ya tashi ya tafi ba a san ina yi ba daman ya ki shiga cikin warware alƙawari. yayin da suka sauka kan hukunci annabi sallallahu alaihi wasallama sai su kabila aw suka ce ya rasulullah ya kai manzon Allah qad fa'alta fi bani qainuqa ma qad alimta wani musulmi cikin su al'ausiya hakika banu qainuqa su ma yahudawa ne mun san abin da ka aikata a kansu wanda kai ma ka sani kuma kawaye ne na yan uwanmu al-khazraj suna da alaka da yan uwanmu kamar dai suna nema a dan sauƙaƙa musu hukunci sai wahum khulafa wa ikhwatuna al-khazraj wa haula'i mawalina waɗannan kuma mawali ɗinmu ne ma'ana kamar muna da alaƙa tsakaninmu da su kamar mu iyayen gidansu ne sai manzan Allah ya ce to shikenan alaƙar zauna an yi kuma fihim rajulan minkum kun yadda ni in bar hukuncin a hannuna a samu wani daga cikinku 'yan kabilar ku ya musu hukunci ina so ku lura da wani abu guda waɗannan ɗin ba musulmi bane ga abin da suka yi amma akwai waɗanda ƙabila ta haɗa su su ma musulmi ne a ciki a cikin sahabba sai suke neman ko annabi zai ɗan sauƙaƙa ya ɗan ɗaga musu ƙafa ina fata ana fahimta kamar yanzu yan uwanka hausawa ne suka yi wani abu na rashin kirki hausawa ne amma ba musulmi ba inda akwai hausawa da ba musulmi ba guzawa to sai irin ɗaukan yaran sai kaga tun da yaranka ne suna magana da yarenka kabila ku daya sawa ne ko za a dan daga musu kafa da dai ba yan kabilar kaza bane to shine wannan abun sai annabi ya ce to ba komai bari mu samu wani daga cikin ku yayi musu hukunci ba shi kenan ba suka ce eh eh kwarai eh, kuwa sai manzo Allah ya ce to ga Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az shine mutumin nan da aka ce Um, an je yaƙi aka harbe shi da cibiya a nan a wajen masakar kwallon samana nan gurin saman idansa nan gurin in ya fashe yana zubar da jini da yawa saboda akwai jijiyoyi haka to yayi ta zuba ya ta zuba shine annabi ya gan shi ya ce ku kawo shi ku samun shi a masallaci a yi masa tanti don in rinka zuwa ina shi shi yana kusa da ni annaba da kansa yake zuwa ke gaishe shi shi ne mutumin da da ya mutu ranar da ya mutu mala'iku suka yi ta sauka daga sama don jana'izarsa annabin bai san ma su rasu ba a lokacin ya ce me yake faruwa ne aka ce a me yake faruwa kan yau na ga mala'iku suna ta sauka a madina sai aka ce to mala'iku suke sauka tunda su ba sani ba sai suka ce eh to amma ai sa'ad bin mu'az ya rasu sai ce haba tilka mala'ikatun nazalat li janazati sa'ad bin mu'az ai mala'ikun nan sun sauka ne dan su yi jana'izar sa'ad bin mu'az malam ka duba waliyin Allah waɗannan su ne waliyai na hakika ba yan gada-gada ba <laughs> haka ne mana wallahi haka suka yi sahu-sahu suka yi masa abin nan ba ni sunan shi sallah amma duk da haka a wata riwaya malamai wasu sun na ambatanta cewa annabi yana cewa da wani mutum Allahu akbar da akwai wani mutum da zai kukuta daga matsar kabari to da wannan sa'adin ne amma shi ma kabari ya matse shi da akwai wani mutum da yau in ya shiga kabari wai zai kubuta kasa ba za ta mage shi ba to da wannan sa amma shi ma duk da mala'iku sun sauka sun masa sallah to in ya shiga kabari sai ya ji matsar kabari alkawari ne kasa in aka saka ka sai an canja maka sai ka san yau ka zo ka shiga kabari ya imanin ka iya saukin da za ka samu Allah ka kubutar da mu manzo Allah qaddara lahu rasulullah sallallahu khaymatan fil masjid liyaudahu min qarib aka aika masa bai da lafiya ba aka ce ka zo kai hukunci wa mutanenka tunda ana jin tsoron ko za a yi wani hukunci mai zafi faji abihi wa qad watta'u lahu ala himar suka yi masa shimfiɗa suka ɗora shi akan jaki bai da lafiya sai ɗora shi akai akan jaki aka ɗauko shi yan uwansa Al-Aws al'aus haulahu yan kabila aus suna gefen sun kewaye shi muhitu na bihi suna cewa ya aba amr ahsin ila mawalik ya kai aba amr ka kyautata waɗannan bayan Allah mawalik ne ka taimaka musu annabi ya baka dama kai hukunci a kansu ka kyautata ka sauƙaƙa ka sauƙaƙa kai musu hukunci mai sauƙi to falamma aksaru alaihi yani suka yawaita roƙon suna neman alfarmarsa kala sai ce ina shaida muku laqad ana li sa'adin Allah ta ta'khudhu fillahi lawmatu la'imin sa'ad fa lokaci yayi da zai yi hukuncin da baya jin tsoron zargi mai zargi kar ku gani dangin ku ne ko ni dan uwan ku ne zan yi hukuncin Allah zan yi hukunci na daidai tunda annabi ya girmama ni ya bani ragama a hannuna to zan yi hukunci kuma bana jin tsoron dan ku yan kwana ne ku zarge ni ba na jin tsoron zargin mai zargi ya ce sa'ad fa lokaci ya yi mutumin da yake kwanci a masallaci ana gaishe shi ciwo ya kusa kashe shi ya ce ba wani hukunci da zan zo ne zan daga kafa فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة wasu mutane cikin jama'asa suka tafi gurin bani abdul ashhal suka kai musu wato labarin matsalar banu ƙuraiza ma da nabi sallallahu yayin da gasa ɗin nan ya taho a kan jaki ya zo kusa da annabi sai manzan Allah ce umu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi ga shugaban ku nan ba ne ba shugaban su bane ba shugaban su ne ku tashi ga shugaban ku suka miƙe fa anzilu ku sauko da shi daga kan jaki kamar yadda ya zo riwaya ta tunda bai da lafiya to wannan hadisin shine wasu suka fahimce shi cewa idan wani ya zo tunda shugaba ne duk sai a tashi a miƙe gaba ɗaya wanda ba haka bane a hadisin cewa ya komo sayi sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban fa anzilu ku sauko da shi ba wai ku tashi zuwa shugaban ku don ku girmama shi ba wanda wannan ba daidai ba ne kuskure ne wani ya zo a tashi duk a miƙe duk da ana yi a zamanance turawa suna yi a wuraren tarurruka na gwamnati ana yi amma in dai an dambayi musulunci ne to shari'a ba ta yadda wani mutum ya zo ka'inan man kana kowa ba ana zaune kowa ya tashi miƙe Allah ne kawai ake miƙe masa sallah wa qumul lillahi qanitina hadisin qumu ila sayyidikum akwai ƙarin fa anziluhu ku tashi zuwa ga shugaban ku ku sauko da shi kenan ku tashi dan ku sauko da shi ba wai ku tashi dan ku girmama shi ba musulmi suka tashi suka ce ya sa da garwar laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma fi bani quraiza manzo Allah ya dora maka hukunci ka je kai akan banu quraiza sai ya ce ina shaida muku alaikum bidhalika ahadullahi wa misaquhu nayi alqawari na ubangiji tabaraka wa ta'ala zan yi ainihin wato hukunci yace faqala alaikum bidhalika ahadullahi wa mithaqu anna al-hukma fihim kama hakam hakamtu lalle hukunci a cikin su shine abin da ne hukunci suka ce na'am mun yadda yace wa ala man hahuna duk wanda yake nan ya yadda da hukunci na wa ashara ila nahiyati allati fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yayi nuni zuwa ga bangaren annabi don girman annabi bai nuna bai nuna annabi ba haka sai ya ce hadda jama'ar da suke nan bangaren duk wanda yake nan har ma ya yadda ma'ana bai ce hadda kai ba saboda girmama annabi kamar yana so ya nufin annabi ne sai ya ce hadda na man bangaren duk an yadda ma'ana wa huwa mu'ridun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu ma'ana yana kautar da nunin nasa ne ga annabi dan girma annabi amma yana nufin annabi ne fa qala sallallahu na'am annabi da ya gane shi aiki yace kwarai ko hanni ma na yadda da hukuncinka ni yau ba zan yi hukunci ba kai ka je kai hukunci wadannan mutane ga abin da suka yi mana sai sa da yace inni ahkumu fihim an yuqtala muqatiluhum yace ya rasulullahi ina hukunci akan waɗannan yahudawa duk wanda ya kai matsayin yaƙi a cikinsu a kashe shi duk wanda ya girma ya kai ya yi yaƙi kar a bashi wa tusma zararihim ƙananan yaran su da matan su a ce su su kar a kashe su ce haza wasu da ni. ba mala aka ce gaba daya har sahabban wasu suka ce kai duk waɗannan mutanen riwaya kamar yadda na faɗa wasu ce 900 700 wasu da yawa sun ce 400 ne kamar yadda na faɗa mutum 400 ce duk wanda ya girma ya kai yaƙi tun da shirin su su kashe annabi ne to ba za a basu rayu su ba kuma kar ku manta fa suna kewaye banu quraiza kenan suna kewaye an rufe su ba wanda ya fita wanda Allah ya ji ya ce laqad hakamta fihim bi Allah min fawqi sab'ati arqi'a ya ce to hakika ya kai sa'adu kayi hukunci a cikinsu hukuncin da Allah ya yi tun a sama guda bakwai kaga wannan hukuncin da yi Allah ne Allah ne ya halicce su kuma haka yi ce a yi daman Allah ya sanya wa manzan Allah hukuncin da ya kamata a yi amma dan a nuna muku annabi yana da adalci irin nasa kuma ya zaɓo mutumin da yake mai adalci ne sai musu hukuncin Allah in ku Allah ne ya hukunci ba wanda isa ce offa kana magana ka ridda shiru kake ji wanda Allah sallallahu ya ce ku je ku duba ya za ya gane wanda ya girma zai kai Shi ne wanda ya balaga ku je ku bi su ɗaya bayan ɗaya kowanne a ɗan ɗage wandansa a gani duk wanda ya fara fitar da gashin gaba Shi ne man ambata to ku kashe shi wa man lam yakun ambata turika wanda aka ga gabansa bai da gashi to a kyale shi yaro ne haka aka tona ramuka aka yi ta zira su ana sare wuyayukan kwanci a zira mutum a rami a ɗauri shaka haka a sare kanshi annabi ya tsaya sa ido ya ce kai musu wannan shine abin da Allah ya ce ai a kasuwar madina aka wannan suqul madinatul yawma inji imam al-ibn kasir adadinsu sun kai mutum 900 zuwa 700 wasu suke fada 600 zuwa 700 wasu ma bai na sabomiya ila 800 wasu suka ce 700 zuwa 800 walam yuqtal minan nisa'i ahadun duk a cikin mata ba a kashe ko mutum daya ba in banda wata mace kwaya daya siwa mar'atin wahida ita ce banana sunanta bananatu imra'atul hakam al-qurabi matar hakam al-qurabi to ita me tai li'annaha kanat tarahat ala ra'si khallad bin suwaid rahan fa qatalathu la'ana Allah ana cikin wato ita ce matar da ta dauki dutse irin dutsen nika din nan mai nauyi ta dauke shi ta yi gammo ta dora a kanta wallahi ta samu wani mutum mai suna Khallad ibn Suwaid ta zabga masa wannan dutsen a kansa tana buga mai dutsen ya fasa mai kai ya mutu annabi ya ce tun da ta kashe wani ba a kashe mata a yaƙi amma sai an kashe ta to shine ka'idar shari'a ba a taɓa mata ba a kashe mata ba a kashe yara a kafiran dama da da ake yaƙi in sun zo ba sa kashe mata musulmi ba sa kashe yara musulmi haka musulmin ma ba a kashe <clears throat> mata ba a kashe yara amma yanzu kaga rikici da ake ta yi sai ka je ka ga an yanka yara jarirai ɗari kaza tsabar rashin mutunci ne da rashin hankali ko ka je ka ga an yanyanka mata yanzu abin da ake ta a Benue abin da ake ta a Numan abin da ake a eh, ba ni sunan shi zamfara kashe mutane dinnan da ake ta subhanallah an yi lokacin da a rayuwa a Najeriya wato ba a taba irin ta'addanci irin wanda ake kisan mutane kurum kuma musulmi ake ta kashewa kurum arnan binuwe din nan suna nan suna shiga daji suna yanka fulani su kashe fulani su ɗebe shanunsu wajen guda dubu kaza a yayyanka su kuma kisan rashin mutunci taraba arnan taraba nan suna nan su ma suna ta kashewa sun haɗa baki malam suna ta kashe mutane so ake yi a ƙulla wata rikici wata fitina a ƙasar nan bayan rikicin boko haram da aka gaya kwanta kuma yanzu za a kirkiro da wani sabo wallahi malam bujimi malam sai kaga bujimi yana tsaye an gutsure kafafuwansa gaba ɗaya amma ba a yanka shi ba i a gutsure nan gurin a gutsure kawai sai ga ya zama dungulmi ya ce haka jini yana ta zuba akwai wanda rabinsa aka sare nan kugunsa haka yana tsaye ba su yanka shi ba wai shi ma bujimin sai an mai azaba a datse kugunsa nan gaba ɗaya wajen jelarsa daga nan da kafafuwan cinyoyin kawai sai daga jini yana abin nan har ya mutu akwai wanda da ransu sai abunka musu wuta a sa su a shinge kurin abunka musu wuta kurin dabba da ranta rashin mutunci da ake a ƙasar nan ya wuce hankali ba al'amura sun lalace ana kidnafin ana sace mutane mutum duk wanda yake da ɗan dama dama yanzu sai a sace ka kurin har da masu kuɗi yake ɗauka talakawa sai a ɗauke ka ce ina za a samu kuɗi a sace mutum a ji ko a kashe shi ko a jefa shi a ruwa ko a yanka shi ko a gashi nan dai kawai abubuwa mala waɗannan duk alamu ne suke nuna cewa zikatan sun lalace ɗabi'unmu ba su da kyau shugabanninmu su ji tsoron Allah mulkin su ne kurin a gaban su lokacin da ake kai wannan rashin mutuncin wasu kuma suna ta biki kurin suna ta kashe kuɗi suna ta iskanci kurin ana ta barna nashrul fasad fil ard yada fasadi da barna a bayan kasa Allah ya annabi ya ce ku kashe ta manzo Allah ya raba amwal bani quraiza alal muslimina dukiyar bani quraiza bayan an kashe su aka raba musulmi lirajili sahmun wanda yake tafiya bai zo da abun hawa ba yana da rabo daya walil farisi salasatu ashum wanda yake da doki yana da rabo uku shi doki shi kadai yana cin rabo biyu ne idan ka je yaki da doki to akwai rabon dokin ka kaso biyu kai kuma kana da kaso ɗaya, kaga uku kenan idan kuma ka je da kafa baka da doki to kana da rabo ɗaya, haka annabi وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارسا أتشي مسلمي أكوي متن تلاتين شدة ما يدوكي ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ باين أنجما الله يكرب الدور باون الله صالح شيني سعد بن معاذ وذلك أنه لما أصابه الجر عند الشيء يساميشي يا يا أدعك اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها يا الله إذا هر كارجي وأنا أبو نيا قريشاوة أكوي أبو abinda da ka rage na yakar shawa to ya Allah ka ni ma ka bar ni ina cikin sojojin da za su yi wannan yaƙi su yaƙe su su yaƙi wa in kun kunta rafa'ata harba bainana wa bainahum fafjurha ya Allah in kuma babu yaƙi ya ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan ciwo din ka buɗe wannan ciwo din ya haɓaka ciwon ya zama shine sababin da zan samu shahada wala tumitni hatta tashfiyani min bani ƙuraiza kuma ya Allah kar ka ɗauki raina sai ka warkar da ni da bakin ciki da ciwon da nake ji akan bani ƙuraiza ka kuma Allah ya warkar da shi wa kana sallallahu alaihi wasallama qad hasama jurhahu fanfajarat alaihi famata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'a ya sa an daure masa ciwon nasa ciwon amma ya yadu ya dada fadada haka ya mutu da dalilin wannan ciwo din wa shayyahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimun da manzon Allah da musulmai suka raka shi wa huwa alladhi jazzalahu arshur rahman shi wannan bawan Allah riwayar Imam Bukhari da Muslim lokacin da Allah ya ɗauki ransa sa'ad ɗin nan wanda ya wannan hukunci na Banu Qurayza da ya mutu sai da al'arshin Allah ta girgiza ishtazza ihtazza arshin Rahman limauci sa'ad bin Mu'az al'arshin Ubangiji sai da ta girgiza saboda sa'ad ya rasu malam ka duba mutum ɗaya cikin mutane yana da wani matsayin da mutuwarsa sai da al'arshin Allah ta kada bawan Allah ya bi Allah Allahu akbar bi qudumi ruhihi saboda farin cikin al'ashin da yake da zuwan ransa sa'ad bin mu'az Allah ya yarda shi وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنه da yakin alkhandak da muka karanta da na banu quraiza da muka karanta duka duka sahabban da suke shahada ba su wuce mutum goma ba Allah ya yarda da su gabaki daya wannan shine takaitaccen bayani dangane da yakin banu quraiza kamar da imam ibnu kasir ya kawo Allah ya masa rahama abinda muka faɗa ne Allah ya ba lada wanda muka yi kuskure ko tunta man harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh